حركته وكل ساكن وسكونه قال تعالى والله خلقكم وما تعملون وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وقيل فنؤمن مع ذلك إخوة الكرام بأن للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة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 dukkan godiya ya tabbata ga Allah wanda ya kagi komai ya kagi halittu daga babu wanda ya kaddara mu cikin bayinsa mu zamanto mutane don karramawa gare mu yanda Allah maɗaukaki ke faɗi wa karramna bani adam Allah ya ce haƙiƙa mun karrama 'ya'yan annabi adam haka tun a lokacin da Allah ya bayyana kima da matsayi na ɗan adam dangane da halittar ɗan adam da ya yi mala'iku suke gaya wa Allah a ta ja'alu fiha mai yufsidu fiha wa yasfiku dima Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamun wanda Allah ya sanar da kakanmu annaba Adam sunayen wa’insu abubuwa ya bijirar da wa'annan abubuwan ga mala'iku Allah ya ce su ba shi labari suka ce tsarki ya tabbata gare ka la ilma lana illa ma allamtana Sa'annan Allah ya yi baiwa gare mu ya sanya mu cikin al'umar annabi Muhammad wacce ita ce mafi alkhairin al'umatai duk al'ummar da ta gabata ba ta kai girman wannan al'ummar ba kamar yadda duk annabin da ya gabata bai kai girman wannan annabin ba namu kasan cikin annabawa ya fi kasan kowa haka mu ma cikin al'ummatai mun fi kowace al'umma Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhridat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah mune wa Allah godiya lallai yan uwa ku sani wajibi ne ga dukkanin musulmi ya yi imani da ƙaddara dukkanin abin da ya same ka na alkhairi dole ne ka yi imani haka Allah ya ƙaddara haka Allah ya ga dama hakan nan duk abin da ya same ka na sharri dole ka yi imani ka koma zuwa ga Allah ka tabbatar cewa haka Allah ya so aka Allah ya ga dama mumini sai ya zama ya ci riba ta hanyar yadda ya yi imani da Allah cewa alkhairi da sharri duk daga Allah ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li'amril mumin inna amrahu kullahu khair manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mamakin lamarin mumini duk lamarin mumini alkhairi ne ya ce idan kyakkyawan abu ya same shi sai ya gode wa Allah hakan sai ya zamanto alkhairi gare shi haka idan sharri ne ya faru ga mumini sai ya yi haƙuri wannan ma ya zamanto sharri gare shi ya zamanto alkhairi gare shi afuwan kaga shi mumini bai yi asara ba dan ya san aka Allah ya kaddara imani da ƙaddara yan uwa shine mutum ya gazgata sa'an nan ya yanke cewa Allah ya ƙaddara duk abin da zai faru a cikin halitta duk kuma abin da kaga ya kasance to haka Allah ya so ya kasance abin da Allah bai ga dama ba ba a yi wa Allah ƙarfa-ƙarfa wannan abin ba zai taɓa kasancewa ba saboda Allah shi ya halicci komai da ƙaddara Allah ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar Allah ya ce lallai kowane abu mun halicce shi da kaddara bisa tsari malama suka yi bayani dangane da bambancin alqada'u wal qadar wa'insu malaman suka ce babu bambanci wa'insu malaman suka ce a'a alqadar shine tsara wadda Allah ya yi Allah ya riga ya tsara duk abin da zai faru to zartarwa kuma shine alƙaza, kamar a misali don mu gane kafin tela ya ɗinki sai ya gama awo sa'an nan ya zo ya gudanar da wannan dinkin to awon nan da zai yi ya kwatanta ya tsara shine a misalin kamar kaddara da Allah ya yi sa'an nan zartar da wa'annan abubuwan a aikace shine alqada haka wa'insu maluma suka ce don haka Allah ya kaddara dukkanin wani al'amari da zai faru a duniya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisi ya ce farkon abin da Allah ya fara alitta shine alƙalami ya ce wa wannan alƙalami uktub rubuta wannan alƙalamin yewa Allah tambaya ya ce ma za aktubi ya rab menene zan rubuta ya ubangiji ya ce uktub ma huwa ka'inun ila yawmil qiyama rubuta abin da zai kasance har izuwa ranar alkiyama shi yasa Allah ya kaddara Allah ya tsara dukkanin abin da kaga ya faru ganin damar Allah ne ko da abin nan ka ne masa kallon sharri ne amma haka Allah ya ga dama dan ba a yi wa Allah karfa karfa Allah fa'alun lima yuridi ne Allah yana aikata abin da ya ga dama ne haka Allah ba a tambayarsa dan me la yus'alu amma ya wa hum yus'alun ba a tambayar Allah dan me ka aikata kaza bayi ake wa tambaya dan shine ma'alicin bayi shi ke saman kowa don haka ba yanda za a yi wani ya tambaye shi ya yaye kaza bayi bayinsa ne arziki arzikinsa ne rayuwa rayuwarsa ce dukkanin wani abu da ka gani sai dai bawa ya zo duniya ya gan shi amma Allah ne ya halicce shi don haka malama suka ce wannan ƙaddarar tana da matakai guda hudu mataki na farko shine ilimi dole ne ka imani a matsayinka na musulmi cewa lalle Allah maɗaukaki ya san kowane abu komai kankantar wannan abu komai girman wannan abu komai ɓuyan wannan abu komai bayyana wannan abu Allah ya san da shi Allah ya ce wa ma min warqatin illa ya'lamuha wala abbatin fi bulumatil abu, wala ratbin wala yabisin illa fi kitab Allah ya ce babu wani abu da ke waɗowa na takadda ko kuma na wani ganyen bishiya face Allah ya san wannan abu babu wani kwaya a cikin duhu na dare a cikin duhu na duniya da wannan kwayan nan za ta waɗo Allah bai santa ba wala bushashiya ce wala ɗanya Allah ya rubuta hakan a cikin lau'ul mafuz dole ne kai imani a matsayinka na mumini haka Allah ya ce a cikin suratul ajj Allah ya ce alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard Allah ce shin baka sani bane lallai Allah ya san abin da ke sammai da kasai inna zalika fi kitab lallai hakan yana cikin littafi Allah ya rubuta inna zalika ala Allah yasir lallai akan mai sauki ne ga Allah haka lokacin da Allah ya aiki annabi Musa zuwa ga fir'auna fir'auna yake gaya wa annabi musa allah ya gaya mana aka cikin littafi mai tsarki ƙala fama balil ƙorunin ƙula ya ce me ke faruwa ko menene sha'anin alƙarye waɗanda suka gabata mutanen baya ƙala ilmuha inda rabbi fi kitab ya ce iliminsu na wajen ubangiji na wajen ubangiji na cikin littafi la yadillu rabbi ubangiji na baya batan lissafi walayansa haka kuma ubangiji na baya mantuwa shi yasa Allah ya sani ilimin Allah baya tajaddudi ilimin ka ne kai bawa ke tajaddudi duk lokacin da kai bincike sai ka ƙara sani Allah ya san abin da ya faru a baya ya san abin da yake faruwa a yanzu ya san kuma abin da zai faru nan gaba amma kai saboda gazawarka da rashin kaiwarka sai dai abin da ya faru ka sani baka san na gobe ba wa ma tadri nafsun ma za taksubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu wata rai da ta san me za ta aikata gobe ko inda za ta mutu amma Allah ya sani shi yasa ilimin Allah baya tajaddudi baya sabuntuwa sa'annan ilimin Allah mantuwa baya haduwa da shi shi yasa annabi Musa ke gaya wa Fir'auna la yadhillu rabbi wa la yansa ubangiji na baya batan lissafi aka baya mantuwa haka Allah ya faɗi a cikin surati Yasin Allah ya ce wa kulle shay'in kowane abu ahsaynahu Allah ya ce min kiyaye shi fi imamin mubin a cikin lau'ul mahfuz sa'annan yan uwa mu sani yana shiga cikin kaddara kaddarar da Allah ya kaddara tun kafin ya alici sammai da kasai da shekara dubu hamsin Allah ya kaddara komai shine at-taqdirul azali duk abin da zai faru Allah ya riga ya kaddara haka Allah ya faɗi a cikin suratul tauba qul yusi yusibana illa ma kataba Allahu lana ka faɗi babu wani abu da zai same mu face abin da Allah ya rubuta gare mu Allah ya riga ya kaddara duk abin da zai faru tun kafin ya alici sammai da kasai da shekara dubu hamsin sa'an nan kaddara ta biyu abin da Allah ya rubuta ya riƙe alƙawari daga 'ya'yan annaba Adam ranar da Allah ya ce wa bayi alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijinku ba mahalicinku mamallakinku wanda ya cancanta ku yi masa bauta da ni da kai da kowa sai da kowa ya tabbatar da wannan haka Allah ya faɗi cikin suratul a'raf Allah ya ce wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zu'urihim dhurriyyatahum wa ash'adahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala Allah ya ce ka tuna yayin da ubangijinka ya rike alkawari daga 'ya'yan annaba adam daga bayansu zurriyarsu Allah ya ce su shaida a kansu shin ba shi ne ubangijinsu ba da ni da kai da kowa ya tabbatar da aka ya ɗau alkawari in ya zo nan duniya zai yi bautar Allah Allah ya ce saboda kada rana alkiyama ku ce ba ku san abin da aka yi ba Allah ya riga ya kaddara wannan abu a wannan lokaci sa'an nan daga cikin kaddara akwai at-taqdirul umri kaddarawa na shekara wanda dukkanin abu na rayuwa kai gaba daya duk abin da zai faru a rayuwarka kakab idan shekara hamsin za ka Allah ya kaddara ma komai idan shekara 60 za ka yi Allah ya kaddara ma komai ko shekara 100 za ka yi Allah ya ƙaddara ma tun a lokacin da mutum aka tattara halittarsa cikin mahaifiyarsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfa thumma yakunu alaqatan hadda zuwa ƙarshen hadisi manzon Allah ya ce lalle ɗayan ku ana tattara halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa yana gudan mani kwana arba'in gudan jini kwana arba'in gudan tsoka kwana arba'in sa'an nan a aiko mala'ika ya busa rai gare shi sa'an nan a umarce shi da kalmomi guda hudu a wannan lokaci ne za a rubuta arzikin mai shi duk wani abu da za ka samu na ko nawa ne wallahi ba za ka ƙara sama da abin da Allah ya rubuta ma ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wata rai da za ta mutu face ta kwalkwale arzikinta ta tas ta cinye wallahi idan Allah ya kaddara bura ka sami sidi ɗaya a abin da Allah ya kaddara ma ba wallahi ba za ka same shi ba shi yasa kada ka wahala kanka sai ka ci haramun nawa ne Allah ya azurta su ba su tsammani ba wani tun kafin a haife ka yake zuwa kasuwa a zo a haife ka yana dai zuwa kasuwar ka tashi har ka fara rarrafe ka fara yawo yana zuwa kasuwar sa'an nan ka fara zuwa kasuwan ka zo ka fi shi arziki saboda haka Allah ya tsara kaga ba sai ka ci haramun ba ba sai ka yi cuta ba ka ji tsoron Allah ka kyautata nema sai Allah ya azurta ka ta inda baka yi tsammani ba kamar yadda Allah ya ce wa mai yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la ya'tasib wa man ya 'ala Allah fa huwa hasbuh inna allaha balighu amri qad ja'ala allahu li kulli shay'in adara. Allah ya ce wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita Allah ya azurta shi ta inda bai tsammani ba Allah ya sanya masa mafita cikin al'amarinsa saboda komai Allah ya kaddara shi shi yasa duk abin da zai faru a rayuwar mutum shin mutum dan wuta ne yaya kwana nawa zai shekara nawa zai aikinsa me zai aikata dan wuta ne ko dan aljanna tun yana cikin ma'aifiyarsa an riga an zartar amma mu sani yadda muka yi bayani a baya Allah baya wa bayi karfa karfa ya ce dole sai sun shiga wuta suna shiga ne da zabinsu jabariya ne waɗanda suka karkace wa aƙidar sunna suka ce al'abdu majburun suka ce shi bawa abin tilastawa ne suka ce al'abdu fi duniya kan rishati fi ma'abbin riya. wai shi bawa a duniya kamar gashi ne a cikin iska in ya taso kaga sai yadda iska ta yi da shi wai haka Allah ke mu'amalanta bawa a nan a duniya wannan ba haka yake ba har wani daga ciki ke faɗi cewa ai ba sai ka je kasuwa ba ai Allah ya riga ya zartar Allah shi ke azurta wanda ke cikin ciki kaga wannan ba imani bane dole ka tashi ka nema yake cewa jara qalamul qada'i bima yakunu fasiyadu ta'arriku was-sukunu jununun minka anta sa'ali rizqin wa yarzuqu man fi ghayabatihi al-janin wai alƙalamin ƙudira ya zartar ya gudana da abin da zai kasance da aka ka tashi ko ka zauna duk ɗaya ne saboda shi Allah yana azurta wanda ke cikin ciki wannan ba imani ba ne dole ka tashi ka nema sa'an nan kuma Allah ya hore ma shi yasa Allah ya ƙaddara wannan ne don sanin abin da zai kasance ba wai Allah ya kaddara ma ba ne dole sai ka saba masa ko dole sai ka aikata kaza a'a kana da ikhtiyari Allah ya baka zaɓi. Allah ya ce inna adaina sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya ce mun nuna masa mun bayyana masa anyoyi guda biyu imma ya kafirce imma ya gode Allah ya ce faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur laka duk wanda ka gani daman Allah ya san abin da zai yi shi yasa Allah ya kaddara abin da zai bayyana ma haka kamar kissar Khadiru da Annabi Musa yaron nan da aka kashe ai Allah ya ba mu labari in ya girma ga abin da zai yi kaga kenan Allah ya kaddara bisa ikhtiyari na bayi cewa ya san wani in ya zai yi da'a ya san wani in ya zai yi aiki na 'yan aljanna ya san wani in yazo zai yi aiki na 'yan wuta saboda idan aka ce an yi karfa karfa to akwai nau'i na zalunci Allah kuma ba azzalimi bane shi yasa duk wanda kaga Allah ya kaddara masa Allah ya ba shi dama ne sai ya zaɓo wa kansa sa'annan akwai at-taqdirul hauli kaddarawa na shekara wanda ana yi ne a cikin lailatul qadr kamar yadda Allah yake faɗi fiha yufra'u kullu amrin hakim a cikinsa ne ake budget na kowane al'amari shi yasa wa'ansu malama suka ce shi yasa aka ce mata lailatul qadr daren da ake kaddara abin da zai faru a wannan shekara shi yasa abdullahi dan abbas yake cewa yuktabu min ummil kitabi fi lailatul qadri ma yakunu fi sana yace ana rubutawa daga lau'ul mahfuz cikin daren lailatul qadr abin da zai kasance wannan shekara min mautin na mutuwa ne wani a wannan shekarar zai mutu cikin wannan daren ne wa hayatin za a haifuwa na a cikin wannan daren ne wa rizkin wani zai yi arziki a cikin wannan daren ne wa matsarin da kuma ruwan sama a cikin wannan daren ne gwargwadon nawa za a saukar a wane gari za a saukar a wace unguwa za a saukar duk a wannan daren ne ya ce kai hatta waɗanda suke zuwa aikin hajji a wannan daren ne ake cewa wane zai je hajji wane zai je hajji sa'annan akwai at-taqdiru li kaddarawa ta rana wato isar da wa'annan abubuwan zuwa lokacinsu zuwa gurarensu zuwa su mutanen da aka kaddarawa anan ne Allah ke dutinsa koyaushe shi yasa Allah yace kullu kulle yaumin huwa fi sha'an kowace rana Allah na cikin duti sa'annan abu na biyu ko na uku shine almashi'a bayan Allah ya sani an gane bayan Allah ya sani to sa'an nan Allah maɗaukaki ya rubuta bayan Allah ya rubuta sa'an nan Allah ya ga dama dole ne a matsayinka na mumini kai imani cewa duk abin da ka gan shi a nan a duniya ya faru ne da ganin damar Allah imanin mumini ya faru ne da ganin damar Allah haka kafircin kafiri ya faru ne da ganin damar Allah da Allah ya so da kowa sai ya yi imani haka Allah ya faɗi cikin surat hud Allah ya ce walau sha'a rabbuka laja'ala nasa ummatan wahida da ubangijin ka ya ga dama da sai ya sanya mutane su zamanto addini ɗaya haka Allah ya faɗi cikin suratul an'am Allah ya ce walau sha Allahu la jama'ahum alal huda da Allah ya ga dama da sai ya sa mutane na duniya kakaf akan shari'a haka Allah ya faɗi ya ce walau ina la'ataina kulla nafsin hudaha walakin aqal qawlu minni Allah ya ce da mun ga dama sai mu bawa kowace rai shiryarta kowa ya zamanto mu wannan mumini amma Allah bai yi haka ba saboda ya jarrabe mu ya ga waye zai kyautata aiki alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sa'annan bayan Allah ya ga dama sai kuma Allah ya halicci halitta kaga Allah ya san abin da zai faru ga halittar sa'annan Allah ya rubuta abin da zai faru sa'an nan Allah ya ga dama abin ya faru sa'an nan Allah ya halicci halitta shi ya sa kada wani ya ce ai Allah ya kaddara nan ta wani babban malami daga cikin waɗanda suka kaucewa hanya shi yana cewa ai addu'a fa ba ta amfani manzo Allah yana faɗi ya ce babu abin da ke mai da kaddara in ba addu'a ba ya ce ai addu'a ba ta amfani ka sha wahala ka je kaso kawai kawai dai ka zauna sai aka samu wani jahili ne jahili ne Allah ya bashi basira ba aya ba hadisi sai ya zo malam yana ba da wannan fatawa cewa ai a daina ma addu'a sai ya ɗauko bulala yana ɗauko bulala kawai sai gashi a tsakiyar halka na malam sai haka ya ɗaga bulalan nan sai malam ya haka yasa ya ce kakka kare kakka kare ya ce in Allah bai kaddara ba ban isa na saukar da bulalan nan ba ta nan sai suka dawo hayyacinsu oke kenan kakan tashi Allah ya taimake ka kenan a ce ai ba a addu'a ai ba a komai Allah ya kaddara komai a shebata ne ta haka waɗansu suka bar wannan tafiya don haka lallai ne mu sani duk abin da ya faru da ganin damar Allah ne kuma Allah ya kaddara amma bawa yana da zaɓi shi ya sa abu na ƙarshe shi ne halitta in lokaci yi a yi min magana fa in lokaci ya yi a tunasar da ni ne abu na ƙarshe shi ne halitta lallai ne kai imani cewa dukkanin wani mai aiki da aikin nasa duk halittar Allah ne dukkanin wani mai motsi da kuma motsin nasa duk halittar Allah ne za ka ga wani haka Allah ya yi shi bai taba tafiya ba a rayuwarsa wannan ke nuna ma motsin nasa halittar Allah ne haka Allah ya ga dama wani kuma za ka ga ya gudu ya gudu kila ya fi kowa gudu wannan ke nuna ma Allah ne ya halicci wannan gudun Shi ne aikin kuma shi ma mai gudun halittar Allah ne don wani Allah ya halicce shi amma baya motsi fushi sa dole kai imani cewa dukkanin wani mai aiki da aikinsa halittar Allah ne dukkanin wani mai motsi da motsinsa halittar Allah ne dukkanin wani wanda baya motsi da rashin motsin nasa shi ma duk halittar Allah ne dan Allah ya ce a cikin suratul safat Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ne ya halicce ku da kuma abinda kuke aikatawa haka Allah ya faɗi ya ce Allahu khali'u kulli shay Allah ne mahalicin kowane abu wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma shine mai kiyayewa ga kowane abu dole ne kai imani da aka amma tare da haka dole ne kai imani cewa bayi suna da iko kan aikinsu da Allah ya kaddara bayi suna da iko suna da ganin damarsu suna da irada tasu Allah ya basu. suna da freedom Allah ne ya halice su ya halicci ayyukan nasu kuma Allah ne ya halice su ya halicci mashi'ar tasu don wani Allah ya yi shi mahaukaci ba shi ma da nufi ba shi da ahaliya ba shi da ala wacce ta ake ake nufata abu shi ba shi da shi haka Allah ya ga dama ashe hatta ma iradar da ganin damar ita ma halitta ce ta Allah don wani ba shi da ganin dama don yanzu kawai sai dai ka gan shi yana tafiya shi ma bai san inda za shi ba in ka tambaye shi saboda me ba shi da irada Allah ya ɗauke shi yasa to dole kai imani da haka shi ma alittar Allah ne da zantukan mutane da suke da ikon mutane da kuma ayyukansu gaba ɗaya halittar Allah ne sa'an nan ayyukan nasu da kuma zantukan nasu waɗanda suke gangarowa daga gare su to akan jingina su zuwa gare su hakikatan a kansu ne kuma za a ba su lada ko a yi musu uquba shi yasa za ka ji Allah yana faɗi Allah ya ce wa tilkal janna wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun Allah ya ce waccan aljanna ita ce wacce muka gadar da ita gare ku muka gadan muku da ku ita sha Allah ce bima kuntum amalun saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa kaga aikinsu, su shi yasa Allah ya gada musu da aljannar haka yan wuta in sun shiga wuta Allah zai ce wa zuqu azabal khuldi bima kuntum amalun Allah zai ce ku ɗanɗani azabar dawwama saboda sababin abin da ku kasance kuna aikatawa shi yasa Allah ya ce faman ya'mal misqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala dharratin sharran yarahu duk wanda ya aikata wani aiki daidai da ƙwayar zarra na alkhairi zai gani kaga shi yake aikinsa Allah bai masa karfa karfa ba haka ma wanda ya aikata aiki daidai da ƙwayar zarra na sharri zai ga abinsa shi yasa dole kai imani da wannan shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbansa cewa dukkanin abubuwa an kaddara dan wuta da dan aljanna duk an kaddara arziki da rashinsa duk an kaddara ajali kwanaki duk an kaddara sai su abbai suka ce ya rasulallah afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal shin ba za mu dogara ba tun da an riga an rubuta A kan abin da aka rubuta mana mu ba aiki sai manzan Allah ya ce la i'malu fa kullum mu muyassarun sun makara hadhihi al-aya manzan Allah ya ce a'a kar ce haka ku yi aiki kowannen ku abun horewa ne ga abin da aka halicce shi domin sa zai yi wannan aikin wani za ka ga za a haife shi a mumini ya rayu zai koma zuwa ga Allah sai kaga ya mutu a kafiri haka ne wani za ka ga kuma zai rayu yana mumini sa'an nan kuma ƙila daga ƙarshe ya cika wani kuma kaga a'a duk rayuwarsa cikin kafirci ce wani kwana ɗaya ya rage masa sai ya karɓa addini akwai wanda ana yaƙi bai taɓa sallah ba amma ɗan aljanna ne saboda yana zuwa ana ba shi kalmar shahada kawai sai ya tafi yaki bai yi sallah ba ko ɗaya kuma mumini ne ɗan aljanna ne shi yasa ana duba ƙarshen aiki ne innamal umuru bil khawatim ana izina ne wa ayyuka wa ƙarshen su a mai mutum ya cika shi yasa manzon Allah ya ce duk wanda zancensa na ƙarshe ya zamanto la ilaha illallah zai shiga aljanna shi yasa dole kai aiki kada ka ce a'a to in ma ka dogara ka ce ai an riga ka san abin da aka rubuta ma ne ta yaya za ka dogara akan abin da baka san shi ba dole ka tashi kai aiki da kaman ma ka san shi ne shine to baka sani ba shi yasa manzo Allah ya ce a'a kada a ce a dogara a yi aiki kowanne za a hore masa abin da aka rice shi domin sa ne yan uwa anan za mu tsaya duk abin da muka yi daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure daga gare mu ne ka yafi mana ka ba mu ikon gyarawa Allah ka sa mu imani mu yadda da dukkanin abin da ya faru a rayuwar mu. in alkhairi ne to Allah maɗaukacin sarki ka sa shi ne sila tsiran mu gobe alkiyama Allah ka sa mu yi amfani da shi gurin samun aljanna idan sharri ne kuma Allah ka ba mu ikon jurewa da haƙuri da fawwala al'amari zuwa gare ka don mu samu lada yan uwa akwai waɗanda suka nemi a musu addu'a kamar hajiya hawa wacce ko da yaushe ita ce take kawo ruwa Allah ka san buƙatar ta Allah ka biya mata Allah ka san abin da ke damun ta Allah ka yi mata maganinsa Allah dukkanin waɗansu waɗanda suke buƙatar addu'a Allah ka san abin da suke nema a wajenka Allah ka yi musu hammu ma Allah ka san abin da muke nema Allah ka yi mana sannan ƴan uwa a gurguje bu zan gushe ba bu zan gushe ba ina jawo hankalin ƴan uwa dangane da ginin masallaci da ake ko makawo ne ya zo ya shafa haka ya san ana aiki a waje ko sau yana shafawa zai san aiki ake yi dan yana zuwa ya san wannan wajen jiya ba haka ai yake ba shekarun jiya ba haka yake ba to aikin nan kai ne kake ni ne nake kowa ne Allah ya bashi dama ya taimaki addini kuma fa ba Allah yana da bukata ne? a'a in kai din kai zai amfana in kai din kai ne za ka samu sakamako gobe alkiyama da haka kafin na sauka daga kan wannan mimbari ni dai ɗalibi ne ɗalibi ne ko a ce ba ni da kuɗi amma zan fara sanawa kaga in dai ɗalibi ya sa amma fa ba na sa wannan ba ne don ka ba da wannan ni in ka duba na ni almajiri ne ku to ni na sa wannan ne kaga kamata ya alaji in ya tashi sawa ya sa ninkin ba ninkin shi ya sa 'yan uwa kafin na sauka kowa da Allah ya sa hannu a aljihu masu aiki sun dawo za su ci gaba da aiki akwai bashi da suke bi ba a biya ba sa'an nan gashi za a ƙara cin wani bashi na gaba a motsawa don allah a motsa a motsa almajiri ya motsa ni dai na san akwai wanda suka fi ni imani a ina kyautata wannan zaton shi ya sa da allah kafin na sauka yau waga wani nan allahu akbar amma kai ma almajiri ne ku? a to gaskiya allahu akbar ga wani ya bada ɗari biyu ko shine ko idan a tsohon kuɗi ne sai a ce me kaji miliyan biyu ya bayar kaga 'yan najeriya aka ce an samu miliyan biyu sa ce wani babban kuɗi ne to amma an ka zo nan <laughs> Don yanzu in na samu ni naira ai miliyan biyu ai har gida ana iya samu a najeriya ko allahu akbar ga wani yawwa ni na san akwai masu imani kuma ina da yaƙini akwai waɗanda suka fi ni imani a nan dan ni ma na dan ni zamana a Allah na ga waɗanda suka fi ni kishin musulunci shine abin da zan yi bayani a ko balil insanu ala nafsihi basira he ni na san kaina amma zuwa na nan da na rayu a cikin ku na san akwai wanda sun fi ni ga wa'insu nan suna ƙara bayarwa a taimaka yan uwa kenta a yanzu a ce mu samu 2000 kafin na sauka yanzu yanzu 2000 ya kamata a samu kaga ko aiki za a fara ai za a fara da tsoka eh yan uwa ku taimaka dan Allah wallahi wannan zaka sa zaka sa ne akwai wani mahaifina yake gaya min yake cewa shi alkhairi in kai ko a ce ga addinin Allah kai kamar jifa ne zaka je gaba ka tsinci kayanka Allah kamar jefawa kai kake tafiya kuma shi ne rayuwar duniyar hanya ce zuwa lahira ko sai ka jefa na Allahu akbar ah anya ni ma baba ba karawa zan ba kuma baba kukan bayar Allahu akbar kaga yan samari samarin nan wallahi kada muna tsaye su baba su riga mu shiga aljanna Allah su baba su riga mu shiga aljanna mu da muke da karfi nan muke aikin karfi yanzu an gama Allah ka kawo wani Allah ka kawo wani Allah ka kawo wani har yanzu ba mu samu 1000 ba ai ya kamata mu samu 1000 ya kamata mu samu thousand amma Allah ya sanya musu albarka ma wannan dukkanin wanda ya bayar Allah ka bashi ranar da ba shi da shi Allah dukkanin wanda ya bayar dan a gina ɗakin Allah kamar yadda annabi Muhammad ya faɗi mun yi imani Allah ka gina masa gida a cikin aljanna Allah duk wanda ya bayar yana da wata bukata Allah ka fi mu saninta Allah ka biya masa Allah dukkanin wanda kuma yana da niyya amma yanzu Allah bai hore masa ba Allah ka hore masa Allah in Allah ka hore masa Allah ka sa ya fi karfin shedan yayi amfani da wannan abu mu kuma da muke cewa a bayar ko da ke nima aina bayar yau ko eh ni ma karan kaina Allahu akbar Allahu akbar Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya faranta muku duniya wa lahira Allah ya faranta mana duk gaba daya adina fi man hadait wa afina fi man afait eh afwan akwai sanarwa ta ƙarshe da ranar juma'a yau kenan yau ranar juma'a akwai karatu a wannan masallaci mai tarin albarka da haka dan uwa ka yi amfani da wannan dama don ka samu guziri sa'annan ranar litinin shi ma rana ne babu aiki ko ka yi amfani da wannan damar dan uwa ka yi amfani da wannan damar don kai wa kanka guziri e ga wani can yana miƙowa allahu akbar har yanzu ba su ƙare ba eh ka san wani imanin yana dan shiga ne in ya shige shi ya ce kai ni ma tsaya in sa Allah madaukakin sarki ya saka ma da alkhairi gashi can ana miƙowa bayan sallah ta a karfe nawa kenan hudu ko karfe uku ana sallah kenan za a yi ko insha Allah Allah ya bada ikon zuwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh